بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة تبتع أدمونا وبسلت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والوسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim. A mu da ya gabata mun kwana ƙarshen a aikin hajji idan ba ku ce ba. Wa qurullaha fi ayyamin ma'dudatin ku yi zikira Allah cikin kwanuka ma'duda wato kidayayyu. Kwana eh, sha sayar sallah da kwana biyu masu bi mata ko kuma da kwana uku masu bi mata. muka ce kuma Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmayni wanda ya gaggauta yi saurin dawowa ta cikin yini biyu wato ranar sha biyu ga wata ya dawowa ta daga wayannan zikirorin na Allah da aka yi ya dawowa ta daga wayannan zikirorin na Allah da aka yi wato a sha ɗai da sha biyu ya dawowa ta to wannan fala itima alaini ba da laifi shi ma wa man akara wanda ko ya jinkirta sai da ya rana ta sha uku sannan ya taso sai rana ta sha uku sannan ya taso wala ismu alaihi shi ma babu hi gare liman ittaqa da duk wanda ya ji tsoron Allah cikin su wato cikin su duk wanda ji tsoron Allah to ba shi da laifi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu fa sani annakum ilaihi tusharuna kuwa wuri ne za a tashe ku ku ji tsoron Allah ku sani ko wurin Allah ake ta da ku saboda haka abubuwan da kuke duka ku ji tsoron Allah ga abin da kuke yi wa minan nasi cikin mutane man yi oji boka kawo fil hayati duniya. akwai wannan magana ce tana baka sha'awa fil hayati duniya cikin rayuwar duniya idan ka saurare shi ya iya tsarin magana da kyau fil hayati duniya. amma wa shaidullah yana kawo Allah shaida alama biyu wai shaidu Allah yana kawo Allah shaidu alama biyu kalbi ga abin da ke cikin zuciya ce wa huwa bil khisam shi yana da husuma mai tsanani wato ga bayyane yana maganganu masu kyau amma zuciya ta Allah ne shaida wato yana da husuma tsanani kwarai wai za ta walla hizo na uku wai za ta walla idan ya juya baya ta fil ardi sai yi a cikin ƙasa da yusu da fiya don shi ɓanna cikin ƙasa wa yulukul harka, shi ɓanna ya hallaka haƙin mutane wa nasala da dabbobin mutane wallahu la yuhibbul fasadi Allah ba ya son ɓanna wato Allah ba ya son ɓanna ba ya son ana aikata ayyukan banna. wai za ƙila lahottakilla idan aka ce mai wane ka ji tsoron Allah abubuwan ga da kakai ba daidai ba ne wane ittaƙillaha ka ji tsoron Allah game da wa'annan abubuwa da kake yi to wannan abu da aka gaya mai aka da izza sai girman kai ta ɗibe shi bil ismi saboda sabo sai ya ji ba a yi mai daidai ba sai ya yi hushi ya fata rainai to barshe da ya fa hasbu jahannam jahannama ta ishe shi duk wanda ka sabon Allah ai mai magana yayi wushi da masu yi mai magana to jahannama ta ishe shi wala bai sar mahadi kuma tir da wannan shehida wanda bai shiga cikin ta wato shehida jahannama wa minan nasi cikin mutane akwai man ya shiri nafsahu akwai wanda ka sai da rayuwa ce ga aikin alheri ibtiga amardatillahi dan dai bi da Allah kuma akwai wanda ka sai da rayuwa ce ga ayyukan shiri don da ɗa zunubi daga daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ra'uhun bil abadi Allah mai tsananin tausayi na gabayi ne ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani wa dukhulu fi silmi kafatar ku shiga cikin asilmi wato musulunci gaba ɗai wala tattabi'u ta shaidani kada ku bi kawace kawacen shaidan. shi shaidan wa innahu lakum aduwwun mubin shi mai adawa bayanan na gare ku shi shaidan ba ya sauku adawa ya kai da ku kuma adawa bayanan na saboda haka ku shiga musulunci gaba ɗaya kun san abdullahi bin salam da ya musulunta ba yahudi sai ya zama yana cikin musulunci amma ranar asabar yana girmama ta don yahudawa na girmama ranar asabar da shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya saboda mutum wanda Allah ka mutuntawa bai ce mai ya kai wannan mutumi abin na na, ka shiga musulunci baki ɗaya bai ce haka nan sai ya ce ya ku masu imani saboda a ɓoye wannan mutumi kuma da faɗin haka na sai ya gane da kuma ya gane sai ya nisanci girmama ranar asabar ɗin to ba in zalaltun min ba da maja akum bayyana to idan kun kai talala biya bayan shari'a ta zo muku bayan shari'a ta zo muku kun gane kuma da ƙarshe kun kai talala biya kamar da kuka ganin mai yawan mu yau muna bisa ga hanya amma kuma kwana biyu wani ma sunna sat amma sai ka ga bikin aure ɗai sai ka ga ya wata irin karkacewa an yi bidoyi da shi duka gaba ɗaya kun ga talala da ya ta ya sa abin nan bai da kyau ba bai sani ba ya san bai da kyau amma talala da ya ta yi kai tsaye sai ka gane cikin waɗanda aka shirmen nan da suwa wani kuma sai ka gan shi in yan bidiya lokacin bidiya su ya yi, sun hito da bidiya sai ka gane ɗaya cikinsu. kuma shi ba cikinsu yake ba talala da ya ɗaya yayi ya haɗa cikin to idan kuka yi talala biya min ba da ma ja akumar bayyana ta bayan shari'a ta zo maku to ku yi kokari ku gyara fala mu ku sani annallaha azizun lalle Allah mabawayi na hakimin ko mai hikima ku sani Allah da izza ta da hikima ta yawa yana iya kama ku saboda haka ku gyara abin nan da kun kasa kuna yi wanda kun san talala biya ta ba daidai na ba talala biya ta ɗibe ku ya Allah ya azizu ya hakim da ya zaka da ka Allah ka gafarta mana mu baki ɗaya Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace iri Allah ka shirya muka shirya ɗaya da iyali da zuriya ka sa musu albarka ya azizu ya hakim halayen zuruna illa an ya ati su waɗannan da suka yi talalafiya suka ki gyarawa babu abin da suka jira sai faci jinan ɗaya suka yi Allah ya taho musu da kai ne bai aiko kowa ba ya taho da kai ne fi zulalin cikin wasu inuwoyi mina gama mai na giragizai wato sai duhu ya sauka ya aiko musu da bala'i cikin duhun nan suna cikin duhu ya aiko musu da bala'i ya halaka su war mala'ika ya zo musu cikin duhun nan na giragizai wal mala'ikatu da mala'iku kuma ya to da mala'iku wa qudi kuma sai a hukunta al'amari a karkashe su su kahiran a kakkanta su ai musu hukunci da abin da suka aikata Allah ya ce subhanahu wata'ala to babu abin da suka jira su masu yin talala ba su gyarawa to babu abin da suka jira sai wannan wannan matakin daina suka jira wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah aka mai da al'amurra wato zuwa ga Allah al'amurra za a dawo da su baki daya wato su masu talalabiya ko su waɗanda sun kake shiga musulunci gaba ɗaya to waɗanga suna aka ne wato abin da ɗaya suka jira Allah ya zo da azaba da shi da mala'iku a hallaka su gaba ɗai shi ɗaya na abin da suka jira Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu sal bani isra'ila ka tambi bani isra'ila ka jiya game da wanda ya san gaskiya ya yi ta lalabiya ya ƙibinta bayan ya san gaskiya ta ya ƙibinta to sal bani isra'ila ka tambi bani isra'ila ka jiya. ka ji hushin Allah in Allah ya yi hushi ga wannan ka saba mai eh, kama hon min ayatin bayyana da yawa mun ka ba su ayoyi ayoyi bayyanannu sun ka kauce ma abin da muka umarce su sun ka kiyan da muka sa su sun ka bi son rayuwarsu tambaye suka jiya wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu duk wanda ya canza ni'imar Allah bayan ta zo mai fa inna allaha shadidul iqabi lahu lalle allah mai tsananin azaba na gare shi kun ga allah ya muna ni'ima ya girmama mu ya mutunta mu ya darajanta mu ya sauƙaƙa mana farashin abinci ya sauƙaƙa mana wato kayan abin nan masarufi duka ya sauƙaƙa mana waɗanda abubuwa amma da muka canza kuɗi ba ku gawa da sun ka koma yanzu ɗan lemu guda in kana so ka sha shi sai ka shirya ɗan lemu ɗa guda in kana so ka sha shi sai ka shirya dori duka buhun lemon na waike, duka buhun lemon na waike. bai kai naira dubu ba buhun lemon duka bai kai naira dubu ba to ku ba ku ga ɗan da ɗan lemu guda yanzu nawa yake lemun ma ya buwaye ka sai ka yi shi in kana so ka sha lemu sai ka yi shi haka nan idan kana so ka ci ayaba sai ka yi shiri daga masallaci in muka tashi daga wajen tafsiri da magariba da naira ka goma a yau ma leda ta lemu da lema guda ta lemu wato leda guda ta lemu guda ta ayaba da hon biyar ɗinka ka hau mashin ka kai gida ka kai ma yaro kowa sai ya sha da hon biyar to ku diba ku gani yanzu haka nan na abin yake yanzu a nawa za ka ba su a maka leda guda ta ayaba leda guda ta lemu ga sai ka shirya shi ma sai ka shirya to lokaci na mutane tattanzawa suka yi suna yin wadda sun ga dama Allah na hukunta wadda hikima ce ta hukunta wa man yubaddil Allah duk wanda ya canza ni'mar Allah nan ba da maja'atu bayan ta zo mai fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba na gare shi saboda haka kowa ka san saukin azabar Allah to kai ya canza ni'mar Allah da ya mai yanzu kun ga waɗanga tarihi ne ka ba na abubuwan tarihin da ba ko dogo ba ɗan shekaru kaɗan da naira ka dubu goma sha biyar sai sun ishe ka ka ta abin nan odo ba ka yi lodin lemu da dubunka goma sha biyar buhunan lemu ka so buhuna a lodo ga mota a kawo maka jega ka sai suwa da dubunka goma sha biyar wa man amatan lahi min da ma ja'atu wanda duk ya canza nema Allah bayan ta zo mai fa inna Allah ya iqabi da lalle Allah mai tsananin azaba na gare shi kun ga abubuwan duka ga sunan sun canza abubuwan duka sun canza ko bayan abubuwa sun yi tsada ga wani bai zai na ado ba zai ga cewa na da Allah ga hon bai dina hon bai ga hon bai dina a yi bani kaso a riko min sai shi maka wani katon kwali da ke ka kai mai na hon bai dan nan da suka so a to a yi abin da a yi rubi ya so maka ta hon bai da ke ka kai mai do'in na abubuwa sun tafi da sun wuce yau duk babu su sabon Allah ya gusar da su wa man yubaddil ni'matallahi min ba'da ma ja'atu inna Allah shadidul iqabi lahu to amma kun ga har yanzu kayan sun yi tsada amma har yanzu duk wanda ya yi godiya ga Allah bai rere na ni'imar Allah ba bai walakanta ta ba abin ya yi tsada amma in yanzu yana son a kawo mai mota ayaba yanzu ana kawo mai ita don kuɗin motar ba ko wani abu na bagare shi ba su ma gaba ne ba su ma gaba ne a yaba wanda duk ya kaso ba ta ma kudin su ba su ma gaba ne amma wanda ya canza sai dai ya koma ya yi zaune ga inuwa in ta jaye ya koma wacce in mutane sun ka biyo ya yi ta ɓacin su in ya gana haraka da kuɗi ya yi ta jin takaici kamar zuciya ce ta washe ta yi zahi kuma zahin banza na ta kai bai cin dadin nan ko ya so sai dai ya bari ya an ce a yan mai a raga mai to amma idan ka bi Allah ka yi wa da ya umarce ka to shi addabi da shi adda ƙasa gabar da yamma ko da kudu da arewa don nashina Allah ya gafarta mana zayyana lil ladina kafaru hayatu dunya an ta rayuwar duniya da jin dadin ta ga waɗanda suka kafirta ita rayuwar duniya ha wa ma mata wal hayatu dunya a rayuwar duniya jin dadin ta an ka kamanta da lahira bai zama illa qalil dan tsinu ne kuma ita hayatu dunya gaba ɗaya gururu jin daɗin ta ruɗi na kawai babu daɗi cikin ta sai ga kahirai a duniya ta jinin mumin duniya kurkukun mumini ta wajen na kafiri duk wahala garko ganin ana yi da kashe-kashen gada aka wa mutane a shigo ga gari a kashe su babu dalili to haka na aljanna kahiri take to me ko ka zato da wuta ta iya mutu shi aljanna ta haka take ba ta da natsuwa ba ta da kwanciyar hankali ba ta da daɗi ba ta da lahiya ba ta da zaman lahiya aljanna kayiri ya kanin shi ko mumini a duniya su jina mumini duniya kurkuku mumini ta idan haka su muminai ba a sanya musu son duniya kamar kahirai ba su allazina amanu ashaddu hubban lillah su wanda suka yi imani sun yi tsananin so ga Allah bisa ga son da kahire kawa abin bautarsu wa na min alladhina amanu kuma su kahire suna injili ga wanda suka yi imani suna gane a wato wani abu kuma Allah ya tsare ka kaga mutuwar kahiri Allah ya tsare ka kaga mutuwa sai kai tsaye ka gane ta su ɗaya abba ta tama hankali amma kai in ka garar da kahiri zai mutu kaga ɗaukar da sai ka uku ba kai kwana ba wanda adda dan uwa kahiri cikin ku yace in in dan uwa ne bai dala ya ya hada mai in an kaga ciwo ya yi tsanni ya to ya gani a haɗa ma in ciwo ya tsanni ka to gani duk kullu daki suka so to ba mai tsayawa kusa gare shi saboda bala'in da ya kawo santa to kahiran haka nan na suke in ka ga natsuwa da kwanciyar hankali mominai ne su da natsuwa da kwanciyar hankali wallabi na takawa hokaho wayannan da sun kai takawa suna saman kahirai yau mal kiyama ranar kiyama ranar an ce lahira to an ce gidan mominai, saboda haka an ce gidansu su da abubuwa wallahu yarzuqu man yasha'u Allah yana azita wanda ya ga dama azitawa bi gairi hisabin ba tare da kidan yawa ba wato da yawa Allah yana azita wanda ya ga dama ya bashi abu da yawa saboda shi adda abi ne nasu ummatan wahidatan dori mutane sun zama al'umma guda tun zamanin annabi adam mutane kashi guda suke a kwana a tashi ko ba sallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa to daga na an ka samu farraka tsakanin mutane mubashirina annabawan suna bishara ga wanda ya imani da aljanna wa mundirina suna masu yin gargadi ga wanda bai imani ba da wuta wa anzala ma'ahum kitaba Allah ya saukar da littafai tare da annabawan suna kunshe bil haqqi da gaskiya liya hukuma bainan nasi don shi Allah ya yi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fi ga abin da sun kasasta ba ciki ne na gaskiya da rashin gaskiya wa makhtalafa fi to babu wanda sun kai sabani ga littafin nan illa ladina utu sai wanda an ka bashi shi da ma ilimi haka ne yake babu wanda suka saba ga littafin nan sai wanda aka ba littafin suna waɗanda sun kai sabani cikin littafin su waɗanda aka ba littafin min ba da ma ja a bayyana to bayan shari'a ta zo musu bagayen bainawa don ɗaikiyayya tsakaninsu da junansu a wato muminai ƙin kahirai kahirai ƙin muminai sun sassafa muminai ba su son kahirai kahirai ba su son muminai to shi a rabuwar mutane biyu fa hadallahu na amanu sai Allah ya shirya da wanda suka yi imani limaktalafu fihi min haƙi ga abin nan da sun kai saɓani ciki ne na gaskiya to gaskiyar nan sai Allah ya shirya da mu'mine gare ta bi izini da izini ne wallahu ya hadi man ya sha'u Allah yana shirya da wanda ya ga dama shiryawa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ka shirya ma ya Allah zuwa ga hanya ta madaidaiciya shi sabani idan ya auku babu wanda ya san yana tserewa sai wanda ya tsere da yawa za ka ga sabani ya auku ka ga mutane duk mutanen kana kana bangare guda wani na bangare guda amma ko da aka karewa wasu cikin mutanen ka wani ko bisa hanya bai son gamawa da kai shi sabani haka nan na yake a in ya tsanani ba gaskiya aka fiɗa ba daga harko yana yiwa dalilin sabani daga harko ya zama gaskiya aka bada amma in yayi tsanani to ba a bada gaskiya rinjayi kawai aka bada ko kaka ko kaka a rinjayi akan wasu waɗanga tunanin wanda za su yi rinjayi kan wa'ancan-wa'ancan tunanin wanda za su yi rinjayi kan waɗanga idan al'amari yayi tsanani haka na aiki shi yasa ba a son ka shiga cikin sabani in ka gane shi annabi ya ce Allahumma fadiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada an ta tahkuma baina ibadika fi ma kanu bi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allahumma badira samawati wal ardi ya Allah wanda ya kage halitta sama bakwai da ƙasa alimul ghaib wa shahada wanda ya san ɓoye da bayyane ka shirya ni li maktalahu fihi mana haƙe da idni ga abin da sun kai sabani gare na gaskiya ka shirya ni ga gaskiyar na idni innaka tahdi man wa ila Sira siratin mu kai kake shirya da wanda ka ga dama zuwa ga hanya ba ciya kun ga haka sabani yake idan sabani ya fara ukuwa to ba ka gane naka bari sai an gama sabanin nan ta kuma sai ka ga wanda an naka kakacewa ne ai shi a kusa gare ni shi annawa shi annawa bai duk dama ne kusa gare ka bai sa ya tabbata naka inda ya sabani ya au sai an gama kaka gane naka wancan ya gane nashi amma sibtu an da janna ko kuna zaton ku shiga aljanna wannan sabani da naka gaya muku in kuka ga kuka diba za ku ga ku dibi kungiyoyin addini yan suna rikici za ka gawa da alamari ka kasance ko da aka karewa wani masoyi ya zama tsayen wani ku dibi ƙungiyoyin 'yan siyasa 'yan sabanin nan nasu ya tashi ko da suka karewa ku dibe su ku gani wani ya yanke da wani wani ma ya kai ko fati guda bai iya yi tare da wani to shi sabani haka ne yake an tawara shi sai an kare in ba kare ba kowa bai gane nashi amma to an ta kullu janna ko kuna da ton ku shiga aljanna walan ma ya ta kun matsalar da zina min qablikum ba tare da misalin wanda sun kauce gabaninku ya zo masu ba wanda sun kauce gabaninku ya tuna ta zo musu iri daban-daban suka yi hankuri ba wai haka nan dai aka samun bukata wanda aka so ba ba haka nan dai mutum ka mu bukata sai ba wato hankuri aka yi kowa ka sanya cin cimma bukata sai sai ya sa hankuri kuma hankuri dogo akwai bukatar da karamin hankuri ka yi suwa akwai bukatar da hankurin shekara hamsin bai kawo ta hankurin shekara hamsin bai kawo ta shi yasa kuka ganin wato mai gidanmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam yana ji da shawarar dattijawa kwarai idan dattijawa suka ba shi shawara yana ji da shawara saboda su sun yi shekaru da yawa suna jarrabawa to wannan hankurin nasu da sun ka jarrabo wajen wani ya jarrabo wasu kusan shekara ɗari duniya yana bubbugawa to shi yaka son ya biyo wannan mutumin ya anshi irin wannan fa'idar cikin ɗan lokaci kaɗan tun bai wa'annan shekaru ba abin da ya sa a ganin hitintinu sun yawa yanzu wato yara ba su sauraren manyansu shi na hitintinu sun kai yawa wani yaro in ya diba inda ya gama yana aka fiye ka so a ce ya tsaya inda bi ya gama ya kun ba manyan sun ka aza shi ba shi yasa da aka tambayi Umar imma ya kaduma da islam ya amira mu'minin qala idza dakhala bihi man la jahiliya ni ka rusa musulunci ya amira mumini ne ya ce dai yara sun ka shigo ƙanana waɗanda ba su san wahalar da an ka shigo ta jahiliya can baya ba su san banin da an ka ciwo ba to su ka rusa musulunci da kansu za su rusa shi kamar da kuwa gani yanzu hadisai ingantattu sai ka ga yaro na walwale su kamar da kuwa gani yare yanzu ga sunan sun taso rawani ɗaya ka ɗauki misalin rawani ka gawa da suka waƙi da sunan rawani annabi ya ɗaura masa habbai har wani bi in ya ɗaura masa habi rawani sai ya ce kakka halaka mutane ya ɗaura rawanin mutuwa kakka halaka su amma kun ga yara yanzu abinda ɗaya suka faɗa ko ba yahudi ya soki rawani shi suka faɗa sai ce sai ce to cikin littafi kaza an ce ba a rawani ba ruwansu da ingancin hadisi ai to cikin littafi kaza ko na bai hude na in dai sun ka gano shi za su to a cikin littafi kaza an ce ba a daura rawani rawani al'adar larabawa ce to ma da al'ada al'adar larabawa wadda a al'adar mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma da al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yace ahibbul araba li anni arabiyyun ko so larabawa dan ni balarabe ne Kuso larabawa don ni ba larabe ne shi ya ce ku so to don ni za ka dawo ka zama abin nan abin mai suka ga suna annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama dan ka sha'abiya. so sha'abiya so kadibin suna ce wannan suna annabi ya iske larabawa na yin ta don haka a gargajiyar larabawa ta annabi ya yi. kai kana ganin a wani kokari na kai baka sani ba annabi na kaka baci to ka ce ma annabi dan gargajiya to da waye rage ka ce annabi al'ada ta yi kai ta larabawa to tun da kan mai da annabi da al'ada to wa aka ka kabari kuma babu wanda aka da ka kabari ishe sa kuwa ganin abubuwa yara suna so su cimma manya har su wuce su kuma ba su cin musu har abada don ba hanyar su guda ba wanga ya biyo dama kai ka biyo hauni ka ce ya kurɗa za ka bi to ka kurɗo ka kawo to amma ka jira babu wani hawa eh babu wani hawa inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe kuma ya sa aljanna makoman mu yan kiyama ta yi wato lokaci na wanda yake duk yaro wanda bai da manya da yaka saurari. to yana cikin matsala shi yasa za ku ga yaran duk gasa ne yan ƙanana hawan jini ya hawan jini ya kan musu wanda abin da an ka sani da wuri mai yawa kamin ka jawon jini ya kama mutum sai ya kai shekara hamsin zuwa sittin yanzu daga ranar yan ƙananan hawan jini ya kama saboda ba su sa hanyar da aka bi wajen samu ba sai su sa ransu cikin abin da bai samuwa gare su to Allah ya ce kuna so ku shiga aljanna kuna zaton ku shiga aljanna ba tare da lalurori da matsaloli da sun ka samu na gabaninku sun same ku ba na gabaninku sun shiga aljanna amma tsakani da Allah sun wahala kwarai to ko ku ba ku shiga aljanna sai kun wahala in kuna daurewa ku yi aiki ku daure ba wai a yi wanka kawai a sha ne a sauko abin nan riga mai aiki da bisa ƙasa a sako wasu takalmi masu walƙiya ana ta yi a guda-guda dogarai zuko suna nan 'yan zugi suna nan sun kewaye ka kana ta takama ba wannan ka ba da girma ba kama kanka ba wannan ka ba da girma ba wanda ka son girma hanya ya ka biwa wadda aka bi a samu girma hanya akwai ta wace hanya wa'ancan sun ka biyo sun kai hankuri da ita matsattu mulba a sawu tsanani ya shahe su wadda ra'u da cutuwa iri daban-daban kamar rashin lahiya wa zulzulu an girgiza su kwarai hatta ya kula rasulu har sai da aka kai manzo yana cewa wallazina amanu ma'ahu da wa'annan da suka yi imani da manzon suna cewa mata nasarullahi shi yaushe nasarar gada Allah ya mana alkawari yaushe za ta tahowa Allah ya ce ala ku saurara inna nasarallahi qaribun lalle nasara Allah kusa take to amma yanzu ku dibi a rawar yaro kai baka umma na ma addini komi ba banda shan mai shi ɗaina amma wai dole sai ya ci daɗi su wa'ancan su yi ma addini duk abin da ya kamata su yi amma masu ba a sa'u tsanani ya shahe su sun yi hankuri wadda ra'u cututtuka daban-daban ta shahe su sun yi hankuri amma wai kai ba ka hankuri kuma ba ka da wani unhwani ga addini don ko makaranta ba ka karanta sai an biya ka ko masallaci duk masallacin da ka yi wata guda kana ba da sallah ba a baka komi ba jibi ba a ganin ka to kai ma da baka da ohanin komi ma ga addini sai dai kawai tsutsa kai amma sun hana mutane zama layiya ko ina suna su ne ko ina ai ba su ci daɗi ba ai ba su yi kaza ba ai ba su yi kaza ba to su dun masiba ba kawai tsanani ya shahe su sun yi hankuri babu abinci babu abin sha babu wurin kwana babu mata duk sun yi hankuri wadda ra'u shiruta da rashin lahiya ya same su sun yi ta hankuri har Allah ya ya kawo musu sauki rigingimu tsakanin tsakaninsu da arna makiya addini duka sun kai hankuri har manzo da kai ne ya ya dora cewa mata lahiya yaushe nasara Allah za ta zo manzo da kai ne yana cewa yaushe nasara Allah za ta zo sannan can daga wajen Allah aka ji sauki cewa ku saurara inna nasarallahi qaribun lalle nasara Allah kusa da to su na da kun ji hanyar da sun ka biyo sun kai nasara kai ka ce kai ba kan yin ayyuka ko wani iri sai an biya ka kuma ba ka yi hankulin tsanani ayyuka ko wani iri ba ka yi sai an biya ka ko ba ka yi a hankulin tsanani to ya haka nan na samuwa gwada ka gani ni yana samuwa gwada ka gani Allah ya gafarta mana Allah ka shirya maga abin da ka shirya batan mu gare shi ya salu na kama za yin firon to sabon annabi suna annabi tambaya ya salu na kama za yin firon su ne maka tambaya shin me za su ciyar ya naka ma za su ne ma tambaya shin me za su ciyar an ce ya ɗibi dukiya a yi sadaka to nawa na in ni samu naira goma nawa na zan yi sadaka da su in ni samu sa'i goma nawa na zan yi sadaka da shi ma za yunfiqun mina na za su ɗiba su baya sadaka Allah ya ce kul ka ce musu ma amfakatun kun ga sun tambi ma za yin amma ba su tambi wa ma za yin fakwalai kuma mina na za a cewa gare shi ba ba su ambaci wannan ba sun dai ambaci abin da ya shahe su mina na za su baya Allah ya ce kulka ce ma amfakatun min khairin sai ya ba su ansa da abu biyu duk abin da kun kace na dukiya babu iyakan cewa sadaka ce ba ta farilla ba ma amfakatun duk abin da kun kace min khairin na dukiya yayi komai kun kace na dukiya yayi kun ga an bada wannan ansar to wannan waza aba yace wal balil walidaini aba uwaye guda biyu kun ga ambaci an ba su ansa abinda suka tambaya da wanda ba su tambaya ba a kulma an bagatun min khairin kace duk abin da kun kace na alheri ko menene yayi sadaka wanda ba ta farilla ba abin da duk kaka iya basuwa shi kaka bai sadaka wanda ba ta farilla ba abin da duk kaka iya basuwa shi kaka bai sadaka wanda ba ta farilla ba amma sadaka wadda a ta farilla ita aka iyakan cewa a ce ga abin da za a basuwa ga sadaka farilla sadaka farilla Allah ya wace a bashe ta sannan ya faɗi wa'inda za a ba kuma ya faɗi kuɗin da in sun ka kai haka na aka ba da sadakar dare su to amma ta nafila sadaka dai an kace ce a basuwa ba a faɗi ko nawa za ka basuwa cikin dukiyarka ba ba a faɗi adadin abin da sai ya kai haka na aka ba da sadakar ba amma dai ma an min khairin duk abin da kuka ce na alheri ya yi a cikin wata aya cewa ma ta falo min khairin ya alamullah duk abin da kuka aikata na alheri ya alamullah Allah ya san shi kuma zai ba da sakamako gare shi to komi na na kun ka bai yayi amma dai ko to ina za a bai yace falil walidaini a ba mahaifa guda biyu don lokacin babu zakka abin nan babu wajabcin cewa ga uwaye lokacin saboda haka aka ce idan mutum zai ba da sadaka to uwaye zai ba falil walidaini a bai wa uwaye guda biyu wala aqrabina da kuma makusantan uwaye 'yan uwan uwaye idan kana da uwaye to ka taimake su kuma ka taimaki ƴan uwansu inda aka bayowa kenan na biyu na uku ya ma da marayi wayanda an marayi yara ƙanana wayanda ubansu ya mutu to aka ce ma marayi ba wayanda uwarsa ta mutu ba wayanda uwarsa ta mutu ba marayi na ba domin ko uwa uba na ka bidowa ya kawo mata to shi na nan shi mai kawo in ya kawo mata ta gyara kuma tun na uban na nan ko yanzu su ba marayi na ba don mai kawo wani yana nan amma wanda uba ne ya mutu to shi an marayi don duk da idon ku kuna dibawa kuna ganin mutane wa'anda babansu yara wa'anda babansu ya rasu kuna ganin na kasan da aka samu gidajen nan gidajen da uba ya rasu kuna ganin na kasan da aka samu cikin gidajen na haka su an marayi sannan wani masaki ne da kuma miskinai wato abinda kun kace ga uwaye da makusantan uwaye da marayi wal masaki ne da miskinai sannan wani sabili da matahi kuma wa ma tafalu min khairin wa inna allaha bihi alimun duk abin da kuka aikata na alheri to Allah ya san da shi duk abin da kuka aikata na alheri Allah ya san da shi Ko aikata ayyuka alheri wato Allah ya san da abin nan na alheri da kuka aikata. wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun Ko aikata alheri domin ku samu babban rabo kutiba alaikum alqitalu an wajabta muku yin yaki wa huwa kurhan lakum ko da yake ba ku so ne wa an an takarahu a, yana yi wa ku jiba ba ku san wani abu wanda shari'a ta ce ayi wa huwa khairul lakum alhali yin abin nan da shari'a ta ce shi a alheri gare ku wa asa an tuhibbu a, da yawa kuna jin kuna son wani abu wanda shari'a ta ce ka ku so sai ku ji kuna so ne alhali wa huwa sharrul lakum abin nan yi ne shiri na gare ku domin Allah shi ya sani wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun shi mutum da kai ne wato bai sa alheri ba mutum da kai ne bai sa abin da ashiri gare shi ba Allah shi ya sa abin da alheri Allah shi ya sa abin da ashiri amma mutum da kai ne bai sa abin da alheri ba bai sa abin da ashiri ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun saboda haka ya Allah ya ni'imta ka kai ta kokari ka ji tsoro kana yi tsoro tsoro haka kana yi tsoro tsoro don baka sani ba Ki da dukiya an baka ne imtihanan laka don jarraba ka ka rika yi tsoro tsoro kana kwatanta ayyuka alheri kana ta roƙon tsari da kariya Allah ka ɗora takama kana ganin kana da baka sani ba jarraba kana an kai da ku muka yi karatu an ka jarraba makaho an ka bashi shi kuɗi an ka jaraba mai kureci an ka ba shi kuɗi an ka jarraba abin nan mai shi na mai kureci ai mai sanko da makaho da mai kuturta ne su aka jarraba su amma kun gani dukiyata ta aka ba su amma da ƙarshe ya dun matsayata sun ka mutu banda makaho saboda haka in kaga an baka dukiya to kai taka tsantsan baka sani ba ko jarrabawa ce ko ka ci jarrabawa ko ba za ka ci ba baka sani ba haka nan in ka ga an baka mulki kai taka tsantsan baka sani ba ko jarrabawa ce mutane da yawa mutane da yawa waɗanda Allah ya taimaka ya ba su abin da suka so daga farko amma daga ƙarshe sun ka samu matsala Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya ka ani shahadul harami qitalin fi sannan maka tambaya game da watan harami ya hukuncin yaki ciki ne wal qitalin fihi kabirun kace yaki cikin watan harami kan babba ne zunubi na mai girma amma wa saddu an sabilillah abinda quraishawa kai cikin makka suna danna mutane ga hanyar Allah wa kuburun bihi kuma suna yin kafirci suna kafirce ma hanyar Allah wal masjidil haram suna kafirce wa masallacin harami wa yakraju ahlihi minhu suna fitar da mutanen harami daga haramin to waɗanga abubuwa akbaru inda Allah zunubinsa ya yi girma wurin Allah bisa ga yin yaki cikin harami wal fitnatu shirka wato aikata ayyukan shirka cikin harami akbaru min al-qatl zunubi ne ya girma bisa ga yaki cikin harami saboda haka ku yi wani da guda ku hana guda wala yazaluna yuqatilunakum kahire sun hara yakin ku kenan ba su bari hatta rudduku an diniku sai sun dawo da ku daga addinin ku sun sa kun yi da kun ban musulunci kun dawo ga kafircin so in dawo dan dai sun samu iko to haka za a yi wa man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda daga addini ne ar-ridda kufrul muslim abinda aka ce ma ridda musulmi wanda yake musulmi sai ya aikata aiki ko ya faɗi wata magana wanda kafirci ta kuma a faɗa mai kafirci ta yake gyarawa shi aka ce ma ridda to duk wanda ya ridda cikin ku daga addini ne faya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kahiri wa ulaika habita da amaluhum fid dunya wal akhirah wadanga ayyukan su ta lalace nan duniya kuma da lahira wa ulaika sabun nari wadanga su ne yan wuta hum fiya khaliduna kuma su an kaddara musu dawama cikin wuta in sun shiga har abada kun gani wato Allah anan yace Eh, yaƙi cikin harami zunubi na babba amma danna mutane da karinci cikin harami da yadda mutanen harami to zunubi ne ya yi girma saboda haka ya ce ya yaƙi kahirai wato ku yi zunubin nan ƙarami don ku hana babba tunda abin da kahirai ka yi cikin harami aka baro ya yi girma abin da suka yi aka baro minar ƙasar ya yi yaƙi girman zunubi to ku yi yaƙin don ku hana bar ku hana zunubi babba ka'ida ce wadda aka ce ma ittikabu akhafud dararaini wajibu a aikata zunubi zunubi na guda biyu to a yi guda ɗan ƙarami da ɗan ƙarami na da babba zunubi na guda biyu ɗan ƙarami da babba to a yi ɗan ƙarami don a hau wajen a yi zunubi ƙarami don a hana babba wajibu wajibi ne Allah ya kare mu innal ladina amanu lalle wa'annan da suka yi imani wal ladina hajaru kuma sun kai hijira wajahadu kuma suka yi jihadi abu uku sun kai imani daga harko da imanin sai kari sai sun kai hijira sun ka kaurace ma ayyukan kafirci bayan sun kaurace ma ayyukan kafirci da bid'a imanin sai ya karu sai sun kai jihadi fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wadanda suna fadayin rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ya Allah ya gafurur rahim ka gafarta mana ka sa cikin waɗanda mutane masu wannan sifofi guda uku ya salunaka ana kami wal mai siri sune maka tambaya game da giya ana kami game da giya wal mai siri da tata in an ce giya kayan maye abubuwan mara aka sha na maye su aka ce ma giya to su ne maka tambaya game da abubuwan maye da kuma abubuwan caca kurka ce biyu ma itamin kabirin ga giya da caca akwai zunubi mai girma wa olin naci kuma akwai unhani ga mutane akwai zunubi mai girma kuma akwai unhani ga mutane wato giya tana da umarni ga wanda ya shata don tana haukata shi ya ce ya kashe wani ko a kashe shi ko ta haukata shi ya dora ta yi a yara na dariya suna bi ne bai ko sani yana dariya ana dariya ta an gama haukaci shi ko suna dariya ya birgi ita ko ta ce umarnin ta samun kuɗi babu wahala amma wa a akbaru min nafi'ima zunubin su ya yi umarnin su abin nan girma zunubin giya da caca ya yi umarnin da aka samu cikin giya da caca girma wa ya salu ka sun koma dawa da tambaya ta ɗazu da sun kai ma zayun fiƙon sun sake dawowa da irin ta kuma sun gane ta ɗazu don abin da sun kaciyar na alheri Allah ya sani kuma a su bai wa uwaye guda biyu da wayan da aka ambata bayan su to yanzu ya sa luna kama za yin fikuna kuma suna tambaya to me ai yawan abin da za su ciyar sadaka kula abuwa ka ce abin da ya rage kowannen ku in yadda abinci na yi ya ɗebe wanda ya kaci ya koshi da shi da iyali ne al'afau sauran da ya rage a yi sadaka ciki ka ɗauke abincin iyali ka ba su a sadaka ya dan mutum ne ya ban tausayi kai ko a kawo abincin nan naku wallahi dan mutumin nan ya ban tausayi ko kawo shi a ba dan mutumin nan kakkai kakka an shi abincin suka ba dan mutumin nan da ya baka tausayi ba ka ba kowa sai wa'annan da dole sai an ba su mai isassu in mata da ɗaya an ka ba su da wa'anda dai shari'a Allah ta wajabta maka cishe su da kanka in ka ba su abinci to al'afuwa abin da ya rage to a ‘yan wasu ana iya kawo maka naka abinci kwana abincinka Dan mutumin nan da ya baka tausai sai ka mika mai ya canyi ka yi hankuri da yawa kai amma abincin mutane nasu ba naka ba suna da bukatar abinsu ba su abinsu kazalika yubayyinu Allah lakum ayati haka dai Allah kai muku bayanan ayoyi ta tatafakkaruna fid dunya wal akhirah don ku tunani nan duniya kuma da lahira haka dai Allah ka bayyana muku matsaloli don ku zama su tunani bai abin da ya kamata domin Allah shi ma ya yi muku abin da kuke nema ku abin da Allah ka so to Allah zai bashi abin da ya kaso insha Allah kwai abin da Allah bai so shi ko zai ga abin da bai so insha Allah man fa'ala ma sha'a laqiya ma mata min makalacin hukama cikin maganganun masu hikima man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ka yi abin da ya ga dama to zai gaba da abin da bai so shi yasa kuwa gani mai yawan matasan gada kuwa gani in sun yi bikin aure a yi ta hauka a yi ta hauka mai yau sai ka kafa kashi goma zuwa ɗan lokaci kaɗan za ka iske kashi kashi bakwai ba su da ko jari mm, ai matar da dukiya ta ƙari ta ta yi mahi yawan su matasan gada kwa gani wanda dukkan ka ga matar nan tana na mahi yawa cikin dukiya uba na yake amma in dai ta shika kwana biyu duk a da kwa gani suna zaune majalisa majalisa hira hira ai da yan kasuwa na wani duk daga irin waɗanda abubuwa na a nan garin wani ya yi aure ya yi irin abubuwan nan da yawa yana cikin dukiyar 'yan canawa yana iya abin da ya ga dama malam kwana biyu sai ga gidan da an kato an kai abin an sa kasuwa mata tana yana, an sa gida kasuwa an ka koma kano ana gada ta an ka ce ya boye ba sai da yake ba ya gudu yana ta yana boyo wani da ya irin wannan ya hallaka dukiya sai aboki ne ya ce ya koma gida boyo ɗaya ka waya ɗaya ka bugawa ne ka taimaka min da dubu kaɗa wani abokai ne yace sai na ce wani iske ni ce alhaji wallahi wa gaba ta yi tawo mu ta yi gidan mai na in buga maka kes ina baka bakin mai kadura bilaki maki yace wallahi gara in mutu dan gutsawa ba yana na yana yi ba yanzu eh, eh, ai bai san mutuwa ba bai ji takur ba tsayi yunwa na ba to halaka shi ba hito ba yanzu ba yana na yana bilaki ke din ba don babu mai bashi kuɗi in yau kan bashi miliyan guda gobe masu bashi na anshe su da ya sauka ya kasa wani na tsawa ce na ɗauki waɗanda cikin nau a sai a yi lissahi illa dai yaro in bai da dattiji tare da shi wanda ka aza shi ga hanya to hanyar da ka halaka shi in dai yana son ta to ta zai don bai da mai tsaro shi su wasu dattijawan saka bi suna yana ganin ɗanai na abinda ba daidai wa kashi maɗan magana ɗan ya bate ba kone sai an yi haɗuwa guzuma ai gare ba taimakonka in kai mai magana amma dai shi na da abin da yake da shi bai walakanta ba bisa ga ya walakanta ka walakanta komi na shi ya ƙare bai dafa ka da duk kubi ko walakanta ai gara kai ka walakanta shi bai walakanta ba ai ɗaya babu ya yi ai biyu babu to amma duk ba ku lura da irin wannan kuna ta gudanar da abubuwa da kun ka dama wai ku na shaɗi na Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin ta yi mu yawa annabin masalaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah muna rokonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam a wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan Allah ka gafarta mana dukkan Allah ka gafarta mana zunuban da muka aikata wa koye da bayyane Allah ka gafarta mana zunuban da muka yi da harko da na ƙarshe ka gafarta mana zunuban da muka aikata da sani da wanda muka aikata ba da sani ba Allah ka gafarta mana dukkan zunuban na kuskure da na ganganci Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma mahaifin mu Allah ka gafarta musu mazansu da matansu Allah ka gafarta musu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makoman Allah ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana ka taimaka mana Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta. Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta. Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata da ba su da laya Allah ka warkar da su Allah ka ƙara mana imani da tsoronka abinda don muka yi Allah ka tusaya mana mai saboda kai ba don kowa ba kuma ka ba mu ilimi ilimin wannan abin da muke yi mu yi shi kamar wanda kaka son a yi shi kuma ka taimaka mana abin da muka bari mu bari saboda kai ba don kowa ba Allah ka karbe badodinmu Allah ka karbe badodinmu Allah ka karbe ayyukanmu Allah ka karbi maganganunmu Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifinmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka amintar da mu inda don muke inda don maka ita kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharan hanyoyi ka kare mu daga sharan karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka zaunar da kasan mu ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da jihar mu ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ka ƙara ma almusira lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka zaunar da mu lahiya wuraren tahiyoyin mu ka zaunar da mu lahiya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات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 Uh,